jama'a musulmi yan uwa masu albarka ina mai jaddada dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala a karan farko wanda ya sahale mana kuma ya haɗuwar mu a wannan katafaren masallaci na babban malaminmu a sheikh abbas jega hafizahullahu wa ra'a a cikin wannan babban birni birnin Kebbi a jihar Kebbi kamar yadda alarama ya ambata a ziyarar mu zuwa wannan masallaci karo na biyu kenan da Allah ya kaddari haɗuwan mu da waɗannan fusaku a cikin wannan gari da fatan Allah ya haɗa waɗannan fusaku namu a gidan aljanna abun farin ciki ne kwarai da gaske ka haɗu da 'yan uwa wanda ‘yan uwantakan ku na addini ne babu ‘yan uwantaka da ya kai girman ‘yan uwantaka na addinin musulunci domin wani zumunci ne wanda Allah maɗaukakin sarki da kanshi shi ya ƙulla shi innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ‘yan uwan juna ne to duk sanda ka haɗu da ‘yan uwanka to sai ka rinka jin farin ciki da ainihin wato annuri da haɗuwa da kuka yi ba don komai ba saboda imani ya haɗa irin wannan ‘yan uwantaka shi muka ji labari muka karanta a rayuwar magabatanmu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhum ajma'i wannan yasa Allah madaukakin sarki ya jinjina musu ya yabe su saboda yadda suka ainihin wato jaddada wannan ‘yan uwantaka na musulunci bayan wato addini ya raba su da waɗanda suke da dangantaka na jini amma suka zo suka yi wani irin rayuwa da waɗanda ba su haɗa zumunta na jini ba amma addini ya haɗa su kai ka ce ciki ɗaya aka tsaga duk suka fito a ciki to babu shakka wannan abun godiya ne abun farin ciki ne abu na biyu kamar yadda ake gani muna tare da malaminmu ne a doktor kabir abubakar amin wanda shine zai yi mana wa'azi sha Allah ni ina ganin zan yi wa malam gabatarwa ne ko da sharan fage da fatan Allah ya amfanar da mu abin da za mu yi kamar kuma yadda muka sani har ila yau a wannan ziyara sanadiyan daura ne da aka shirya a garin kan giwa wanda jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a reshen karamar hukumar arewa ta shirya domin yan uwa ɗalibai da malamai na wannan yanki wanda aka fara shi tun kusan kwana biyu da suka gabata a ƙarƙashin wato ƙoƙarin babban malaminmu a sheikh amin hafizahullahu wa ra'ahu don haka ina so yi amfani da wannan dama in tuna mana wani hadisi wanda sananne ne gare mu baki ɗaya amma kamar yadda muka sani addinin musulunci a koda yaushe ya kwaɗaitar da mu da tunatar da junanmu Allah yana cewa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin wannan tunatarwa yana amfanan mu'minai muna fata Allah ya sanya mu daga cikin masu imani al-Imam Abu Dawud shi ya fitar da wannan hadisi haka al-Imam An-Nasa'i da afwan al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah a cikin ashabu sunan hadisi ne wanda yana nan kurkusa cikin arba'una hadisa ma na al'imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawawi rahmatullahi alaihim jami'a daga sahabi al'irbadu bin sariya sahabi irbadu wata rana ya ba da wani labari labarin mai kama zuciya kwarai daga gaske yace azana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mau'izatan wajilat minha alqulub ma'aiki tsirara annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi mana wa'azi wata rana wa'azi ne kada zuciya wa'azi ne ainihin wato tayar da hankali sannan wa zarafat minha al'uyun wanda idanu sai da suka zubda hawaye sakamakon wannan wa'azi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ne ne tada hankali ne zubda hawaye daga idanu wannan shine dama daga cikin wato dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe yana son ya rinka karfafa alaka tsakanin bayin Allah da su. sannan irbadu yake da muka ji wannan wa'azin za ka ga asali a doron hadisin bai yi bayanin wa'azin ba amma ya faɗi reaction da ainihin wato wa'azin ya samar wanda ya kaɗa zukatansu ya zubar da hawaye daga idanunsu to da al'amarin ya kai wannan yanayi kala sai irbadu ya ce fakulna ya rasulallah ya ma'aikin Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi ka anna hadhihi maw'izatu muwaddi'in wannan irin wa'azi haka ya manzan Allah kaman kana ban kwana kaman kana ainihin wato sallama irin zaka rabu da mu wanda dama hakika babu wani haduwa sai da ya zan rabuwa take biyo bayan wannan haɗuwa. abubuwa guda takwas ko kamar yadda malamai suke cewa da dan adam sai ya fuskance su daga ciki babu wani haduwa liqa'un wa firaqun babu sadda wasu al'umma za su haɗu haɗu wannan kowace iri ne na ainihin wato dangantaka ne tsakanin iyaye da 'ya'ya dangantaka ne tsakanin 'yan uwa dangantaka ne tsakanin ainihin wato abokai na karatu ko na hulɗar kasuwanci kowane iri ana tafakan isa watan wata rana za a rauni to wannan wa'azi da kake mana kaman wanda yake ban kwana irin kaman daga yanzu ba za mu tsara haɗuwa ba ya manzan Allah to tunda muka fahimci haka dan haka ya ma'aikin Allah ma za ta ahadu ilaina menene kake wato gaya mana a matsayin saƙo na bankwana wanda ko da ba ka wannan magana zai ci gaba da tasiri a kanmu wanda ba za mu yi nadaman rashin jin shi daga bakinka ba kafin mu rabu yadda wannan wa'azin ya tada hankali ka gaya mana wani kalma wanda zai zama kaman wasiya ne da zaka bar mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai musanta duk wannan jawabin da irbadi yace suka faɗa ba bai ce wa'azin ba mai tada hankali bane kamar yadda ya sifanta bai ce wa'azin bai kamata ya zubda hawaye a idanu ba kamar yadda irbadu ya faɗa sannan kuma bai ce wato baban kwanan yake musu ba kamar annabi ya gaskata duk abin da suka faɗi na cewa eh gaskiya ne ina ainihin wato shirin yin ban kwana ne da ku to abin da kuka nema zan yi muku shi kai mana wani wa'azi ko kai mana wani nasiha wanda zai zama shine alƙawari da za ka bar mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da su usikum bis-sam'i taa abu na farko kenan ine muku wasiya da ku saurari magana daga jagororinku shugabanninku sannan kuma ku yi musu ɗa'a. sannan nan abu ne Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yayi mana wannan umarni ati'u Allah wa ati'u rasula sai ce wa ulil amri ku yi wa Allah ɗa'a ku yi wa manzansa annabin tsira farin jakada Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, ku yi mishi da'a kama atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ce wa ulil amri minkum sannan ku yi ga masu al'amari masu a ji a cikin ku malaman tafsiri sun tabbatar da cewa jagorori da ake magana a nan to ta bangarori ne guda biyu waɗanda suke jagorantar al'amarin addininmu waɗannan su ne malamai sai kuma waɗanda suke jagorantar al'amarin rayuwarmu ta duniya waɗannan su ne shugabanni masu gudanar da tsari na ainihin wato rayuwarmu to da Allah madaukakin sarki ce mu yi musu da'a to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jaddada anan cewa ku rinka sauraron duk abin da za ku za su gaya muku kuma ku yi musu da'a ashe kaga malaman mu to ba mutane ne kawai da za mu ɗauka suna ainihin wato faɗin maganganu ne wanda kawai sai dai su shiga ta mu na dama su fita ta mu na hagu wajibi ne duk abin da suka gaya mana mu saurara kuma mu aiki da shi wannan shine umarni da Allah ya ba su kuma umarni da mu da muke mabiya da ainihin almajirai da sauran gama garin al'umma Allah ya ba mu wa yi akhara Allah mithaqa ladina utul kitab Allah ya ce la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu Allah ya dau alƙawari ga waɗanda suke malamai tun na bani Isra'il Allah ya ce duk abin da kuka sani za ku yi bayani shi ba za ku boye shi ba Allah ya ce kun dau wannan alƙawari kun yarda da wannan yarjejeniya gabaki ɗaya suka ce lallai sun yarda da shi shi yasa malamai 'yan uwa masu albarka Di yadda magana zai yi ɗaci a kunnuwanmu ma damar wannan zance na gaskiya ne ba za su fasa tsage wannan gaskiyan ba abin da ya rage shine faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma an tsaida maka da hujja an gaya maka ne Allah yake ne Allah ke so an gaya maka ne manzon Allah yayi bayani menene abin da ya kawo a matsayin dokoki babu waɗanda za su gaya mana wannan sai malamanmu domin malamai aikin da yake a kansu kenan shine su isar da gadan aikin da suka ɗauko na annabawa al'ulama uwar fasul biya. malamai su ne magada annabawa to su kuma annabawa kowa ya san Allah ya aiko su ne su zo su zama fitilla da ke shiryar da mutane to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda annabi ya bar mana amanar addinin mu a hannunsu su ne malamai fara tun daga malamai a zamanin sahabbai har zuwa malaman da suke cikin mu a yau shi yasa aiki ne mai girma a kansu kuma Allah madaukakin sarki ya gargade su yake su zama malamai na Allah ba malamai waɗanda za su rika faɗin san zuciya ba walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama malamai na gaskiya wanda la yakhafuna fillahi lawmata la'i tsoron wani ba zai hana su su faɗi gaskiya ba saboda shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da shi to waɗannan malumma ‘yan uwa masu albarka mun wayi yi mun samu kanmu a wani zamani da mutane suke neman su mai da su ba a bakin komai ba suna neman su mai da su wato gama garin mutane ta yadda duk sanda suka faɗi abin da zukatanmu suke so to a lokacin za mu yabe su mu jinjina musu mu ce su ne malaman kwarai a duk lokacin da muka ji maganan da mu a wajenmu ba haka ya kamata su faɗa ba to ba za mu yi nauyin baki ba za mu iya ci musu mutunci mu ɓace su mu gaya musu maganganu tsarranmu to duk sanda al'umma suka waye gari suka zama haka to wallahi halakan su ne ya zo zama. babu al'umma da za su wulaƙanta waɗanda Allah ya ɗaukaka su kuma su ga da kyau ba zai taɓa yiwuwa ba waɗanda suke makiya gaskiya daga wajen musulunci babu waɗanda suka maida karan bara da suke yaƙa kamar malaman nan sannan kuma a cikin gida mafarnata wanda suke kan addinai na ƙarya su ma babu waɗanda suke ki kamar waɗannan malaman to mu kuma sauran gama garin mutane sai ya zama mu ma muna kai waɗannan da wanne ake son malaman musulunci da haka malamai a yau har za ka ga al'amari ya kai wani lokacin malami ma sai ya rinka lura da menene mutane suke so a faɗa kafin ya magana don baya sa a ci mishi mutunci wannan lalacewa al'umma in ta kai haka wallahi alama ce da ke tabbatar da lallai tashin alkiyama ya kusa Allah ka tsare mana imanin sannan ta ɗaya ɓangaren su waɗanda suke jagorori na al'amarin rayuwa da da ainihin wato duniya su ma wannan hadisin yana cewa a yi musu ɗa'a a cikin duk abin da suka bada na umarni sai dai in sun ba da umarnin da ya taka dokan Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine anan ne ba za a yi musu ɗa'a ba saboda ƙa'idar la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma ko da a nan din ma wani irin reaction ake neman da mu talakawa mu nuna a wajen shine mu yi haƙuri akan duk abin da za mu gani na zalunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin shugabannin da zamu yi kenan a ƙarshen zamani Za mu ga asara wa umurun tunkiruna za ku ga ƙarfa karfa da danniya da zalunci da abubuwa wanda ba za ku ji daɗinsu ba sahabbai suka ce fa ma ta'muruna ya rasulullah me kake umarnin mu in haka ta kasance da ramu annabi ya ce ku yi haƙuri idan sun ba ki idan sun ba ku haƙƙin ku ka amsa in sun danne haƙƙin ku ku nemi haƙƙin ku a wajen Allah ma'ana annabi na gaya mana wannan ne a matsayin umarni da kuma shawara domin haka kadai zai billar da mu mu zauna lafiya to wannan ta bangaren waɗannan shugabanni kenan Ka ji wannan shine wasiya na farko da annabi ya gaya wa sahabbai duk da yanayin da suke a ciki amma abin da annabi ke umartan su kenan to amma yau jama'a al'umman da aka ce sun wulakanta malamai me kake tunani game da sauran gaba garin shugabanni wani irin wulakanci ne ba za ma'ana wani irin rashin da'a ne ba za ka ga sun nuna musu ba Allah ka shirya da al'umman mu da haka wajibi mu dawo kan wannan wasiya da manzon Allah ya bar wa al'ummansa a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ci gaba da bayani yace fa innahu man ya'ish minkum ba'di duk wanda Allah ya tsawon kwana ya rayu tsawon lokaci bayan tafiya na fa sai ya rahtilafan kaseera za ku ga sabani sabani ne yawa jama'a wani irin sabani ne bamu gani ba a cikin komai yanzu sai an samu sabani idan ka dawo ka duba ka ce to mu da muke ahlus sunna mu da muke ainihin wato ɗan izala mu da muke bin tafarkin magabata salaf muke cewa mu salafiyuna ne wani irin sabani ne ba a samu a tsakani akan matsalar da bata taka kara ta karya ba sai kaga mutane sun daina bin juna sallah sai kaga mutane sun raba masallaci kai ta kai ga har za a rinka yin hukunci na munafunci ko kafirci ko fasikanci akan juna wannan na daga cikin wato alamomi da suke ƙara gaskatar gaskata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faɗi shekaru 1400 da suka gabata yau gashi muna ganin shi zahiri ware wake za Allah wanda ya rayu zai ga sabani masu yawa ikhtilafan kathira sabani a cikin aqida sabani a cikin fiqh sabani a cikin mu'amala sabani a cikin komai kuma saɓanin har na san zuciya sai ya bayyana kana ji kana gani wani ya zo ya rinka yin wato yaɗa ɓarna kuma yana ɗore bayan wannan barnan da wasu dalilai nashi to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in aka samu kai a irin wannan yanayi to ga mafita fa alaikum bi sunnati manzon Allah ya ce ina ku da ku riko da sunnata duk wanda ya riko da ta to wallahi shi kadai ya kama hanyar tsira shi kadai zai tabbata wanda ba zai yi nadama ba a ranar da Allah zai kama bayi akan wannan son zuciya da suka nuna na bijirewa ainihin wato umarnin Allah da umarnin manzansa da yin tawaye ga waɗanda Allah ya mai da shi jagorori a cikin al'umma to idan kai riko da sunnan manzon Allah to kana kan tafarkin shari'a haka Allah yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul duk sanda kuka yi kici kaka duk sanda kuka fara jayayya wannan yace kaza wannan yace kaza to ku mai da wannan sabani na ku zuwa ga me Allah ya faɗa me manzon Allah ya hukunci to da zaran kun zo kan dokan da da yake na Allah da na manzon sa sallallahu alaihi wasallama to kai kai riko da wannan sai ka rabu da duk sauran sabani to ta haka ne zaka bi kawai ka tsira yan uwa masu albarka kowannen mu sai mu tambaye kawunan mu me muke maidawa a matsayin alƙali wanda yake raba wato rigima ko sabani idan muka waye gari muka samu kan masu cin saɓani a duniya yau shin muna yadda aka zo aka ce mana to tun da dai an yi saɓani ga abin da ƙur'ani ya ga abin da sunna ya muna iya haƙura da ra'ayin mu mu alƙur'ani da sunna idan muna haka to madalla da mu amma in har ila yau muna yin jayayya mu ce kai wannan aiki kuka jiyo shi mu dai gaskiya bai mana ba to kana daga cikin waɗanda za su yi asara tun daga duniya har lahira Allah ya kyauta manzo Allah ya ce wa sunnatul khulafa'ir rasidin sannan ku yi ruko da tafarkin halifofi na shiryayyu waɗanda su ne suka gaji jagoranci da karantar da al'umma bayan ainihin wato tafiya ga ainihin wato ne annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya yi wafati su waɗannan khalifofin su suka ci gaba da jagoranci abubakar siddiq shine na farko sannan umar ibn al-khattab al-faruq ya biyo baya sannan usman dan affan sai aliyu dan abi talib waɗannan khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku lura da tafarkin da su ma suka ainihin wato karrara wajen gudanar da tsarin rayuwa sai ku yi riko da wannan sunna sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace almahdiyina min ba'di shiryayyu ne su bayana domin waɗannan khalifofin manzon Allah ya gamsu da tarbiyyar da suke akai ba za su taba saba wa ra'ayin shi ba da haka duk abin da za su yi za su yi kokarin su jaddada abin da manzon Allah ya tabbatar ne amma wannan baya hana su kuskure domin su ba mai bane a inda suka yi kuskure ya suya junansu za ka ga suna tayar da juna wannan sahabi ya zai nuna wannan ra'ayi da wani yake a kai kamar ba shi ne abin da yake maslaha ba sai ya gaya mashi kuma ka ga sun sauka a kan ra'ayinsu shi yasa nabi ce abu tafarkin su kuma domin tafarkin su shirya ne manzo Allah yace tamassaku biha ku yi riko da waɗannan tsarin rayuwa wa'abdu alaiha bin nawajih ma'ana ku yi riko da shi da turaman haƙoranku riƙon da idan kuka yi mishi ba kasafai kowa zai zo ya yakice shi a bakin ku ba shi yasa na ya kawo wannan wato ibarar don mu gane yadda za mu yi riƙo da tafarkin manzan Allah a bisa fahimtar waɗannan magabata tun daga cikin sahabban sha waɗanda suka biyo bayansu za mu yi riƙo da shi ne irin wanda ake cewa mutuka raba wato sai in ba rai a jikinka sannan za a iya raba ka da shi to haka za mu riko da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa iyyakum ahirdinku wa muhdathatil umur da fararrun al'amurra abubuwan da aka kirkira wanda ni ban karantar da shi ba halifofin da suka biyo bayana ba su kawo magana game da shi ba sai wasu ne daga bayan baya kawai suka zo suka kirkiro shi kuma suka mai da shi addini kuma har suka rinka kumfan baki da cika baki akan cewa wannan ma shine san manzon Allah a wajen su Allah ya ce ku kiyaye waɗannan sababbin abubuwa fararen abubuwa da mutane suka kirkiro iyyakum wa muhdathatul umur sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kulla bid'atin balala domin duk wani sabon abu da aka kago to bata ne jama'a to kai ko me zai sa ka tsaya akan tafarkin ɓata? bayan ga shiryan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mahajjatan bai haka na hariya wanda ya zo da shi yana haske kar da daren da ranar duk ɗaya ne wajen haske la ya zigu an illa halik ba wanda zai bar wannan tafarkin sai wanda ya hallaka Allah ka tsere mu daga cikin hallakaku to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu a matsayin ƙari akan wa'azin da ya musu wanda ya kada zakatansu su ma'ana manzan Allah ya ba su kaman tafarki ko wani fitilla da za su yi riko da shi duk yadda al'amari ya rikice sai su haska to duk inda ya nuna musu wannan shine tafarkin da za su yi kada su kuskura su kauce daga kan wannan tafarkin shine bin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi wanda shine wannan tafarki na sunna idan ka dubi irin rayuwar da muke a ciki Sai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamani yake gaya wa sahabbai cewa su waɗannan abubuwa su duba yadda mabarnata suka zo suka yawaita a ciki da wajen addini wani ya zo ya ce ma aiki da hadisan manzan Allah ma bata ne da haka shi ƙur'ani kawai zai rike da shi zai bauta wa Allah kaga wannan alama ce daga cikin alamomin abin da annabi yake tabbatarwa cewa za ku ga saɓani masu yawa domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya zo ya karantar da alkur'ani ya karantar da bayanin da zai taimake mu wajen fahimtar alkur'ani su ne sunnan shi shi yasa cikin hadisi na nabi yake alaikum bi sunnati to wani ya zo ya ce maka sunnar ma ƙarya ce kuma abin da zai baka mamaki wai ka ga mutum kamar mai hankali amma kuma yana ganin cewa wannan tafarkin abun biyu ne kaga mutane sun yi nisa a cikin bata kenan Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu yan uwa masu albarka kamar da nace ba ni ne zan yi wa'azi ba malami zai mana wa'azi a wannan kaman sharan fage ne da aka ce mu gyara zama yanzu mu ji wa'azi daga bakin malamin namu ubangiji Allah ya datar da shi zuwa ga abin da yake daidai kuma ya yarda da shi Allah ya amfanar da mu abin da muka ji da kuma abin da zamu ji daga bakin malam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik